Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Yadda ake gane kumburin farji Kumburin farji abu ne da ke samun mata ƙanana da manya. Manyan abin da ke jawo su sune ne bacterial vaginosis, yeast infection Duka waɗannan sunan cututtuka ne da ke sa kumburin farji, kuma akwai abubuwan gida da ke taimakawa wajen magance su. Yadda ake gane kumburin farji: Wari, ƙaiƙayi, fitar wani ruwa, jin ƙuna ko ciwo in kuna saduwa, gun zai yi ja sannan kuma ya kumbura. Yadda za ki yi shi ne, na farko ki samu tafarnuwa An gano cewa tafarnuwa na iya hana cuta sakewa, tana taimakawa garkuwar jiki. Ki samu tafarnuwa kina ci ko kina cin abu mai ɗauke da ita, ko ki haɗa ta da man zaitun kina shafawa a gun kullum. Na biyu, wata 'yar bishiya yana hana kumburi, ƙaiƙayi. Ki samo ganyen shayinsa ki sa cikin ruwan zafi, bayan 'yan mintuna ki cire ki sa cikin farji, yayi kamar minti goma. sai ki sa a gun. Na uku, man aful yana hana cuta zama a ki. Sa ƙanƙara yana rage ciwon gun. Yadda za ki yi shi ne, samu abu mai kyau mara datti, don kar ki ƙara cuta, sai ki sa a gun na minti ɗaya, sai ki cire ki maimaita.